ake yadawa wai na ce a zaɓi ɗan takarar wa ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne da raina da lafiya ta abin da nake cewa shi ne ni su ba nake faɗa ba na faɗa suna ni na fi ƙarfin yi tallan wata jam'iyya ba nake faɗa duk mutumin kirki ka zaɓe shi a kowace jam'iyya yake duk mai mutunci ka zaɓe shi a kowace jam'iyya yake duk mai mutunta addini ka zaɓe shi a kowace jam'iyya yake mai sanin girman na gaba ka zabe shi a kowace jam'iyya yake to na faɗi wannan za ka samu suna da yawa kuma a kowace jam'iyya za a iya samu A amma idan na zo na taƙaice kaina da jam'iyya kaza ko ɗan takarawa ne to a yi magana kuma ta yi ta yi karama Allah sifofi yake bayarwa duk wanda ya kaza ya kaza ya kaza shi ne kaza duk wanda ya kaza ya kaza ya kaza shi ne kaza to wannan ita ce kaida ta fi kaiwa matuƙa ta fuskar bayani sannan ta fi takaice lafazi ba tare da ka sha wahala ba da haka abin da muke cewa a zaɓi mutanen kirki masu mutunta addini masu mutunta manya masu sanin ya kamata waɗanda suka san matsayin Allah da matsayin annabi ba su musu izgiri da sunan siyasa